الحمد لله الحمد لله منا تايا مولمو شق طاهر عثمان بوچي bude sabon masallaci wanda dama nan ɗin masallacinsa ne tuntuni da yake an ambaci Allah an yi salatin annabi sai Allah ya canja taswirin wajen ya zama sabo dal yau an bude masallaci malamai suna cewa illam yakun ulama'ul amilina auliya'ullahi malamai masu aiki da ilminsu in ba su zama waliyai ba walaisa lillahi ba Allah ba shi da wali kawai abin za ka faɗa kenan kawai ji ko to in dai wayan nan ba su waliye ba ne to Allah ba shi da waliyin ma shi ne magana ta gaskiya hakan kuma karyata Allah ne in ka ce Allah ba da waliye to ka karyata Allah dan Allah ya ce ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun to malaiku ne waliyan Allah din ai wannan waliye da wanda ka san su wanda garin ku daya gidan ku daya anguwan ku daya kuka tashi taron ne ya fi ka azama ya fi ka kusanci da Allah ya fi ka yawan ambatan Allah sai Allah ya zabe shi ya mai da shi yi ba wani ne zai za a saukar da shi daga sama sunansa yi ba kuma ga fahimci zancen ba shi ya sa ke cewa walam eh, taji da lahu waliyan murshidan wa man yudlil kenan ba zai samu wani waliyin da zai shiryar da shi ba to wanda Allah bai batar ba fa zai samu waliyin da zai shirye da shi <laughs> kawai zai ce ko to saboda haka dole ne a cikin ibn kasir ya, kawo bayanai wanda wato ne ke su da yawa ba sa duba cikin gidansu ne a kawo ya kawo afurado ya kawo autadu ibn kasir ba wanda ba dan su ba ma Allah ba zai saukar da ko ruwan sama ba saboda akwai bayin Allah me yasa Allah ya boye waliyai a cikin mutane don mutane su girmama kowa don baka san shi ba shi yasa baka ji abin da Allah ya ce ba a cikin hadisul kudusi man adali waliyan duk wanda ya kama gaba da fada da waliyina bari hazar tubil har to ina masa shela na fito na fito akwai wanda ya isa ya fito na fito da Allah eh ko komandan soja ka sa kai fito na fito da shi komishina ka sa kai fito na fito da shi to saboda haka yan uwa dole ka yarda akwai waliyi dan kai ba waliyi bane dan babu a gidanku babu waliyai <laughs> ka ce ba waliyai a wannan kariya ta Allah ne hankali ba ba zai kama ka kai dan baka da miliyan daya a gidan ku ba miliyan ɗaya ba mai miliyan ɗaya a familin ku ba mai miliyan ɗaya dan an ce wani yana da miliyan ɗari sai ka ce kariya ne <laughs> kai ne a zuriyar ku Allah ya kudu talakawa mu amma a zuriyar mu akwai waliyai akwai bayin Allah akwai wanda suka ce Allah zai ce yaya me kake so <laughs> wallahi tallahi ka gane ko wasu ba saboda isar su a wajen Allah ba addu'a suke yi ba billahi lazi ba an wuce wannan yace billahi lazi la ila illa huwa sai an baka shi ma sai sake kenan a wajen Allah lau aqsama lil maulahu la abarra za a gansu wani cuku-cuku za a gansu wasu masu imam buhari ya kawo hadisin baka isa ka karyata ba ruba agbara ash'ara za a gansu kura ya turnike su za ka raina su ma amma lau aqsama lil maulahu la abarra in yace wallahi yau din sai an yi ruwan sama ko a cikin sanyi ne sai a ruwa a cikin sahabbai akwai irin su. wanda in yaki ya turnike ka gane ko za su ce sim rabbika to kai lamarin fa ya bace fa ciwo mana bashi rantsuwan bashi a wajen Allah <laughs> ka gane ko bilalazi idan yaki ya yi yaki ya turnike sahabbai sun kasa yadda za su yi za ce to kai ciwo mana rantsuwar bashi a wajen Allah sai ce wallahi tallahi sai mun yi nasara a wannan yaki ba magana a daga hannu ba a wallahi sai mun yi nasara sai an wuce wajen la'abarra Allah ya ce zai kubutar da shi daga wannan addu'ar nashi ba zai yi kafara ba saboda ka kai baka shi ka bari mu muna da shi to saboda haka maulanmu muna yi masa alhamdulillah bayan Allah haka Allah yake e tukunna ma ba a ga komai ba wallahi tallahi kaga yau dai kam billahi lazi jinin mutane da yawa ya haura a bauchi zai haura <laughs> san shi maki baya so ya ga ni'ima a cikin a cikin tare da mu to billahi lazi inda zaka san bayan Allah san kai billahi lazi bauchi dai ta cika makil sai kaga a bidiyon sai kaga foto to kai ka je ka tara irin mutane da <laughs> ai kai ma abocin kake ko ba haka ba saboda haka Allah ya sa mu dace to mu dawo karatu yau ba raddi ba ne an fahimci zancen yau nasiha ce gawa ga shugaban kungiya shak abdullahi balalau e yau ba raddi ba ne yau nasiha ce dan nan mun yi raddi aiko mun ɗan kausasa kuma <laughs> to ka san mu muna da shugabanni da iyaye da malamai da shehinai kuma muna yi wa sarakunan mu biyayya to suka ce ai ana gari ɗaya bai kamata ai haka ba ko ba haka ba musamman wakili malamai Allah ya saka masa da alkhairi dattijon kirki shak a ustaz safiyano musamman ya kira ni ya ce ai ana tare ai na ce to amma dai an ga dai dalilan da ya sa maka ya ce ai an gani ko ba haka ba yawwa ka san mu inda Allah muka gode wa Allah ba za mu taba mutum ba sai ka taba mu an fahimta can ko to in ka taba ni Allah ya bani zabi biyu kowanne in na ga dama kaga ai zan ɗauka aiko fa in aqabtum fa akibu bi misli ma ukibtum bi. wala in sabartum Allah ya ce fa huwa khairul lisabirina eh Allah ya saka wa shahidan mu eh sai suka dauki wala in sabartum fa huwa khairul lisabirina sai su suka ɗauki hakuri manya ne dattijai ka san mu da sauran ruwa <laughs> ana magana akwai sauran kuruciya ko ba haka ba to sai ni na ɗauki tunda ina da dama eh indan rama ba laifi a wajen Allah kawai zan ce ko dan kai ka jawo inda baka taba ba ba za mu taba ka ba ko ba haka ba shi yasa abin da ba sa fahimta in ka zage ni ko ka zagi shehi na ko ka zagi ɗarika na ni ma akwai inda zan kama in ba in na murɗa kai ma ba za ka ji daɗi ba ko ba haka ba to shi ne cikin girmamawa da ladabi da biyayya muna yi wa shek balalau nasiha irin wa'azi na tashanci irin wa'azi na kan turmi ta wuce nan kai ne shugaba ka bai zancen ko duk yadda ka musu yanzu da yake shugabanmu annabi muhammadu cikakke ne kamili ne ba to waya. ya ka gani to tun da koyaya ne aka ce ko a ina ne aka baka shugabanci to ka ɗan dauki girma duk da dai hausa sun ce zama da madaukin kanwa <laughs> ko ba ba? yana kawo farin kai haka aka ce ko don mujin hausan muka yi yawa in mun bata sai ku gyara mana to ga dalilin da ya sa muka ce muna yi masa nasiha ai gwara a ji dalilin ko kada ku wasu ku gyara ku gyara da shi ba shi ya ba ba shi ya ba Ibrahim ya ce ba shi ka turo mana wa ka turo mana to ni so su mun ga wannan shi ne ko wala mun ne zaman da shi sallallahu alaihi ya ce saboda haka sai ke nan kanga duk wanda yake so ya ci nasara a nan duniya ya ci nasara a lahira in ya koma to ya bi karantarwa Allah ta yara da cikin Allah tabbata da shi in kana son Allah in son Allah ya soka wa aka bi nan da wasa sa shi yasa a yake an kiyama Allah ta yi da manzon Allah ta yara da cikin Allah tabbata da shi duk wanda zo da addini sai Allah ya tambaye manzon Allah irin wannan addini da koyar da su na da ce eh, irin sa

wasallam mahallu shahid kenan wannan shine bigiran da zamu yi magana akai wala tattabi'u min dunihi awliya'a ya ja aya ko ba haka ba kuma wa ayan nan tsakani da Allah wa aka wa aka yi wa ana magana kafurai fa amma ya fassara mu akan muti janawa ka zan ce ko sai ya ce Allah ya turo mana Shauci Jani, Allah bai turo Shauci Jani ba Allah ya turo sidi abdulkadir jelani Allah ya turo mana ibrahima inyasi dala ya duk duniyan nan wani musulmi ne bai san cewa annabi muhammadu aka turo ba dalan ina tambaya wanda suka yi da'awan annabci din sun fito karara sun fito sun fada cewa su annabawa ne musailamatul ka azabuha wala kaunuhu sharikan da ta mashduqi wala bi ala wa <laughs> faɗan wannan a'a kar ku ce shehu ai bai ce masa shehu ba ibrahima inyasi Bala shi ya faɗi wannan magana kan zan ko musailama tulkazzabu musailama hawala kaunuhu ya nemi ya kasance sharikan lahu ya zama to abokin tarayya ga annabi Muhammadu. Wai shi ma yana da da'awan annabta. Dala Shehu Ibrahim ya yi da da'awan annabta. Shau Tijani ya yi da da'awan annabta. Sidi Abdul Qadir Jilani ya yi da awon annabta. abinda ba ku gane ba, shasa yau din ba za mu kausasa ba nasiha muke mitubi shugaba usaini a zauna mu bari lafiya mu zauna lafiya wannan duk abin da kuke yi nan shekara arba'in da biyar kun yi ba a ci riba ba an yi kage an yi zagi an yi sharri amma mu abin da muke so tun da kai shugaba ne yadda ka kira shau tijani ka ci mutuncinsa yadda ka kira sidi abdulkadir jilani ka ci mutuncinsa yadda ka kira shehu ibrahim inyas ka ci mutuncinsa ni ma fa akwai shehinka da in na makure shi za ka ji ba daɗi almajiranka ba za su ji daɗi ba ko ba haka ba ne akwai malumanka da kai makana ganin girmansu Ina masa shi. ba za ka ji daɗi ba abin zan ce ko idan na yi maka raddi muna gari ɗaya shi yasa wayan nan dattijai kwanakin baya suka ce a'a bai kamata a yi haka ba ba ba haka ba shi yasa yanzu ina so in kafa wasu dattijan da shehinan namu da kuma sarakunan mu hujja ba ma taba mutum in ba ya taba mu ba kuma ko kana cikin izala wallahi azimu in kayi daidai za mu baka hakkinka na kayi daidai za mu yaba maka shi balalaudin kansa lokacin kes din da dr jaki farkon farin ai ya fito ya barranta da maganan da dr jaki ya faɗa a nan masallaci ba mu yaba masa ba ba mu sa albarka ba yanzu kwanan nan ba a yi kes din daurawa ba ba ɗan izala ba ne ba basalabe ba ne ba fito na goyi bayansa ba kwanakin baya da aka yi bypass aka yi cire ah, mai sunansa murja shi ma ban yi raddi ma gwamnan kano ba akidar mu ɗaya da shi dr makari billahi lezi takawa ita kanas ta kano ya ji ya samu daurawa da aka mayar masa daurawa da yake ɗan halal ne ya ce yana godi cikin wanda zai ke godewa musamman Dr. Makari. Wannan shi ne akidarmu. An bayan zancen ko, to saboda ka kai shugaba, kai kuma za ka zo ka yi irin wa'azi na irin so na kabiru gombe. Me haɗa ka da wannan? To shi sa yau cikin girmamawa da ladabi, da Allah ka rike girmanka, rike kujeran da Allah ya baka. An bayan zancen ko, yau idan na yi maka raddi, muna gari ɗaya da kai ‘ya'yanka za su gani matanka za su gani almajiranka za su gani ba za su ji daɗi ba kuma da yawa daga cikin almajiran kamar muna mutunci da su an fahimci zancen nan a cikin makusantansa akwai wanda muke mutunci da su ko ba haka ba to mu raba mana kuma dai ku yi naku mu ma mu yi namu ko ba haka ba to saboda haka muke cewa da Allah kaddara kun ce mu kafirai ne kun ce mu mushrikai ne kun ce mu yan bid'a ne to Allah ya ce duk yadda kuka ɗauke mu din a kafirci da mushrikanci din Allah ya ce ka zage mu to kai kuma kace kitabu wa sunna kake bi Allah ya ce wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbu a aduwan bi ghairi yace kada ku zagi wanda suke bauta wa wani Allah to yanzu ba mu ba kun ce mushrikai ba ba wani Allah muke bauta wa kace ba to Allah ya ce kar ku zage mu yanzu wannan to an bi kitabu an ci an bi kitabu kitabu ya ce wala ta subbul lazina ya duƙuna min dunillahi kada ku zagi wanda suke bauta wa koma bayan Allah to yanzu ina kitabu a nan yake da Allah yana so ya sake nuna practical don ka gane da gaske yake yi da Allah ya turo annabi Musa da Haruna annabawa ne manzanni ne annabi Musa ma yana cikin ulul azumi minar rusuli ya ce to maza ga sako ku kai wa fir'auna izhaba ila fir'auna huwa tagha amma idan kuka je kashe ni banda kausasawa banda zagi banda cin mutunci wa kula lahu qawlan layyinan zance tausasa la'allahu yatazakkaru aw yakhsha to inda kitabu kake bi ga umarnin Allah fir'auna dai duk kafircinmu da kuke ganin mu da shi mu shirikanci da kuka dangana mana bidiya da kuka dangana mana ba mu kai auna, ko mun kai mai ma'ana ne mu dauka yadda suka dauke mu din <laughs> ba ba gaba eh ku ajiye mu a duk matsayin da kuke so saboda mun san addinin ba taku bace ta Allah ne ko ba haka ba in ka gaya min kalman kafiri wanda tsakaninka da Allah ai za mu je la zai yi hukunci kuma ga bai zan ba yanzu kafin ba. wa ya san adadin da muka yi ai muna da hujjan da za mu je mu kafa a ranar kiyama kafirta mu yanzu da in mun yi kafirci so dubu yau yau dai mun yi la’ila a ilallah ba mu san adadin ta ba Manzala kuma kuma yace jaddidu imanakum bi kauli la’ila a ilallah. da safe za mu yi ɗari da yamma za mu yi ɗari a wazifa za mu yi ɗari to kaga kafirci ko so ɗari uku muka yi mun fita kuma mun shiga ba gaba to saboda haka manzala ce man kala li akhihi ya kafir fakad ba bihi fakad ba bi ahadihim fakad ba bi to dole ne shi kalman tana da girma ba za ta faɗo a banza ba kamar bol ne ka jefa wa jikin garo idan ta je ta samu mutumin nan ba kafiri ba ne to back to sender ta eh, malam ta sa wannan baya tare mana da hankali ku faɗa duk abin da kuke so amma dai in kitabu mutum yake bi Allah ya ce wala ta tasubbu allazina yad'una min dunillahi wa yasubbu allaha aduwwan bighairi ilmi kaga dai yanzu da kace ba aiko shauti jani ba dan ka ci mutuncin sani ka faɗi haka dan shauti jani bai ce shi annabi bane da ya ce shi annabi ne zai kirkiro addini sa ne daban inda ya ce shi annabi ne zai kirkiro littafinsa ne daban shautu jani yana da shekara bakwai ya haddace alkur'anin annabi muhammadu yadda ka faɗa cewa sallah azahar guda hudu la'asar guda hudu magariba guda uku isha'i guda hudu asbahi guda biyu shauti jani bai taba karawa ba sidi abdulkadir jilani bai taba karawa ba shai ibrahim inyas bai taba karawa ba musalli kama ka anan musalliman la ilaha yusalli kama anan annabi musalliyan muna sallah yace kamar yadda annabi Muhammad yake sallah Sheikh Ibrahim yas kamar yanzu ce ko to saboda haka ka ga dai yanzu malam bai kama kansa ba to dan girman Allah yanzu in na ciccibo shi shi balalau kana nan kai shugaba kai Allah ya turo mana kai ne ko kai Allah ne ya turo ko ga izala kaga ai ba turo ka ba kai ma malaminka shek abubakar gumi allah ne ya turo shi Ko ba haka ba sama'ila idris allah ne ya turo shi in sallake <laughs> ibnu taymiya allah ne ya aiko shi ibnu al-qayyim allah ne ya aiko shi Muhammadu ibn Abdul Wahab Allah ne ya aiko shi Albani Allah ne ya aiko shi Bimbas Allah ne ya aiko shi duk kamar mu ne kai ka sani ni na sani yadda Allah bai aiko Shauti Tijani ba haka Allah bai aiko dan Taimiya ba yadda Allah bai aiko Sidi Abdul kadir Jilani ba haka Allah bai aiko da gumi ba kuma haka bane to saboda ka ‘yan uwa mu martaba juna mana malam nabiyu rahmatin nabiyu ka dai anan dai a kitabu an fadi ko a kitabu dai Allah ya ce wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi kafiri mai bautan gunki ma Allah ya ce kar a zage shi fir'auna ya sa wani malami yake cewa in dai fir'auna wanda ya ce ana rabbukumul a'ala Allah ya ce fakula lahu kaunan layyinan yaya musulmin da ya ce Subhanan rabbiyal a'ala la ilaha kafiri shi auna ya ce in an tara allolin duk duniya ya ce shine babba dungurungun ka mi homnima <laughs> kai wannan babba ne kaji ko to shi din ba Allah ya ce fa kula lahu kaulan layyinan da Allah ku kai masa zance tausasa mai sauki mai kwantar da hankali Kan ku je ku ce auna kai kaburi ne kai mushriki ne kai a a a ya aike ka inji Allah in dai da awan dan ni zaka yi fa kula lahu kaulan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yahsha وتلك نيمة تمنها علي أن نبت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين كجفا كي كدا ميو waye ne تالي talikai da kuke fada bayan gashi nan kawai zan je Wama rabbul alamin kala rabbul mashiriki, wal maghribi wa ma bainahuma da manta ayan nan fa naje can gaba kenan ko hmm wa tilka nimatun tamunnu wa alayya annabata bani isra'il kala fir'aunu wa ma rabbul alamin السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرك والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين fa'alke asaho bai zahiya so banun mubin ya ce ubangijin sammai bakwai ubangijin kasai bakwai wa ma bai na wuma da abin da yake tsakanin shine ubangiji in kumtum nina. haka dai an gama da fir'auna aiko ya san karya yake ba shi halicci sammai bakwai ba billahi ya zo ya samu kasan bakwai a duniya kuma ka fahimta ba to ya zai iya kwace kansa kala liman haulahu ala tastami shin yanzu ba ku ji abin da yake fada ba a ka ba da amsa mana an ce maka rabbul mashiri rabbul rabbus samawati wal ardi wa in kuntum mu'minina saman kai ka halice shi fir'auna ka ba da amsa wai irin yayi zamiya ne <laughs> sai ya ce wai ala tastami'una kaga yanzu ai ba ya wulakanta shi ba annabi Musa ya kula da wannan ya yi masa raddi na, na, isgalanci ya ce to kai ba fa saman bakwai da kasa bakwai ba fa in na yi nisa bari in dawo kanka kun wa rabbu a bai kuma na shi ne ubangijinku kai ma shi ka? ubangijinka ne ubangijin babanninku da suka wuce kaji abin da ya ce qala inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun yanzu bai zage shi ba ya rama saboda Allah ya ce masa faƙula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yasha sai ya ci gaba da ce masa rabbul mashriqi wa rabbul maghrib wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun shine ubangijin gabar da yamma kudu da arewa amma fa in kuna da hankali <laughs> yanzu Allah yanzu a cikin biyu dole a samu mahaukaci haifo ko ko ka fahimta ba Ya yace inna rasulakum lazi ursila la lamajnun shi ya fito ya ce kai wannan manzon naku ba mahaukaci ne wanda yake cewa an aiko shi sai ce a ni dai Allah nawa da nake bauta shine Allah gabar da yamma kudu da arewa amma in kuna da hankali <laughs> to saboda haka fir'auna fa Allah ya yi masa wannan gatan to mu ma ku yi mana wannan gatan mana ko ba gaskiya ba malali ba adalci to mu dawo nabi rahmatin rahmati na biyu taubati na ba man atahu faqad Allah shi yasa na ga maka idan zamu zo mu baje fa yan magana ne yake mutum ya zo ya ce maka ba ya bar dogon gemu da dangale wanda ya zo ya ce maka wai wai shi kitabu wa sunna bai san kitabun ba bai san sunnan ba billahi la ilaha illallah ya sa su yi hakuri su dawo turbar Allah da annabi mu zauna da su lafiya shi ne gaskiya wanda ne to kaga dai iyayenmu ba su dauki turban Allah ba ba su yi amfani da wannan ayan ba shakkaru dubu kana jikin kana jin suna zagin wani Tun da kake kasan nan shahinanmu da suka gabatar da yanzu waye ya fito yana kafurta wani musulmi ko yana mushrikantar da wani musulmi ko yana zagi na cin mutunci ba su yi ba akwai wanda ba su taba kama sunan izala ba har suka mutu saboda haka me ba su yi ba saboda karantarwar alkur'ani suka dauka karantarwar manzan Allah suka dauka manzan Allah don da ikirima ya musulunta ikirima waye ɗan abu jahal ya tara sahabbai mun ji sunna yanzu kuma mun dawo kan sunna ko ya ku zo ikrima ya musulunta zai zo muku yana musulmi ala ta abahu kada ku zagi babansa la ilaha illa la kai ina son annabi muhammad ila ilazi ka san dai kuma a yanzu kuma a cikin al'umman manzon Allah in aka ce Abu Jahal kai ka san an kure maleji sai dai baya kai fir'aunan manzan Allah ya fi fir'aunan annabi Musa haka in ji manzan Allah ya ce fir'auna na ya fi fir'aunan annabi Musa fir'auna na annabi Musa da ya ga halaka billahi yazi ya ya nemi ya ya run about ya dawo ko baka bayyana da ba wallahi yayi nemi ya sa ribas <laughs> wallahi ah sai Allah ya ce masa a a a fir'auna alana sai yanzu wa kada a asaita kabulu wa kunta min al-mufsidin wallahi da dauka fir'auna jarimi ne ba za ku kunna mana wuta karatu ba zai saya baya. an fahimci can? ba jarimi bane ashe me zai faru ya nemi ya musulunta ya ce shi ne Allah shi ne shugaban allolin duk duniya amma me zai faru gashi nan lokaci guda ya nemi ya dawo to amma fir'aunan manzon Allah bilal wutan zai sa hannunsa har wutan ya cinye ya san ya ce wannan ba shine wutan ba to sai me an bai can? to saboda haka kaga dai yanzu a sunnar manzon Allah eh? a sunnar manzon Allah ba zagi ba cin mutunci ka ji dai yanzu aka ce ikirima ne zai musulunta sai manzo Allah ya ce to kanku ku zagi babansa babansa waye Abu Jahal to shugaba ina shugabanci da musulunci kuma sidi shauti jani sakaninka da shi shekara sama da ɗari biyu sidi abdulkadir ni sakaninka da shi sama da shekara dubu bai huta a kabarinsa ba Shai Ibrahim ya akalla sama da shekara hamsin. Ba su huta a kabarinsu ba, a matsayinka na shugaba. Ina addini yake, ai ko da kafurai ne ba su su huta. Ko ba haka ba, Allah ya ce kar a zage su. In kuma ba kafurai ba da in su musulmai ne, kawai su a ce su kuman musulmai ne, a ce matsayinsu bai kai na mumini ba. manzo Allah ya ce sibabul muslim usuqun wa qitaluhu kufrun a ce su shauti jani a ce kawai kamun musulmi ne sidi abdul kadir jana ce kamun musulmi ne shai ibrahim yas a ce kamun musulmi ne to Allah ya ce kar a zage su manzo Allah ya ce kar a zage su sibabul muslim fusukun zagin musulmi fasikanci ne wa kitaluhu kufrun karsa kafirci ne yanzu duk biyu wanne ba a yi mana ba an kafirta mu an mushrikantar da mu an bidiyantar da mu an zage mu an yi mana sharri an yi mana kage ko ba haka ba an ce kar a ci yankan mu an ce kar a bi mu sallah an ce kar a auri matayen mu mana ƴaƴan mu ko ba haka ba an ce kar a yi mana sallama duk ba an yi ba to amma in dai kun yadda mu din musulmi ne in muna da musuluncin kawai ko musuluncin din muka sida da shi to Allah ya ce manzo Allah ya ce kar a zage mu kar a yake mu an zage mu an yake mu an kakkashe mu an yayyanka mu a masallaci ana sallah an sabo mu duk kunyi ko ba haka ba saboda haka to yanzu ka mu wuce gurin mana kun yi zagin kun yi kaburcin ba a ci riba ba an zo an yi yanka an sa bom an bindiga an harbe an yanka daram har yanzu <laughs> ba mu canja ba ko ba ka fahimta ba manzo Allah ya ce al-muslimu musulmi in an ce wannan musulmi ne to ka ji abin da yanzu yanzu tsakaninmu da ku waye musulmi mun zalace almuslimu musulmi wanda za a kira shi wannan eh lalle shine musulmi malam ka fita ta nan an bayyana zancen ko man salimal muslimuna musulmi wanda ake kiransa musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin harshensa daga sharrin hannayensa wannan shi ake kiransa musulmi ma'ana musulmi baya zagi da harshensa musulmi baya cutar da musulmi dan uwansa da hannunsa wannan shi ne ake kiransa musulmi musulmi baya zagi musulmi baya kisa al musulmi man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi an dawo har yanzu to mu dawo me dalilin da ya sa iyayenmu suka zabi eh? suka zabi ba sa ramuko ba sa zagi eh wallahi ba don komai ba don koyarwar musulunci ne ka zage su ba za su rama ba ka ci mutuncinsu ba za su rama ba dalili me dalili saboda Allah koyarwar Allah subhanahu wata'ala da kuma koyarwar manzan Allah ne fi za ta yaumin wata rana kalan nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabi wata rana sai manzan Allah ya gaya wa sahabbansa a ya ajizu kuma an kuna ka abi damdami yanzu ɗayan ku zai kasa ya zama kamar abun dandami ai ya kamata dukkan ku zama kamar abu damdami waye abu damdami me kisar abu damdami abu damdami aka ce sahabi ne wasu ka ce ba sahabi ba ne yana daga cikin mutanen da suka gabata ne wata rana ana zaune kawai sai manzo Allah ya ce haɗu ahadukum an yakuna ka abi damdami ɗayan ku yanzu ba zai zama kamar abu damdami ba ah ya sulai waye abu dandami aka ce kana fakiran ya kasance talaka ne fatak ba shi da komai kuma yana son sadaka amma ba shi da abin da zai yi sadaka saboda talauci idan gari ya waye kala iza asbaha idan gari ya waye kala sai ya ce Allahumma innahu hula malali atasaddaqu bihi alan nasi ya ubangiji ka san ni ba ni da kudin da zan yi sadaka ga mutane ba ni da abin sadaka amma Allahumma inni atasaddaku ilaika bi sadaqatin faqbalha ni zan yi maka wani irin sadaka wanda duk duniya ba, ba wanda ya taba irin wannan sadaka ina roƙonka ka karba min wannan sadakar nawa tunda ba ni da nairan da zan bayar to ga abin da zan sadakar ya ubangiji ka karba min Allahumma inni kasaddaqtu alaihim bi irji Allah na sadakar musu da mutunci na kuna jin zancen nan sadakar mutuncinsa yake shi kullum safe kullum garin Allah ya waye zai yi sadakar mutuncinsa me mutuncinsa sai ya ce Allahumma kullu man zalamani aw sabbani aw shatamani aw aqtabani min almuslimina ya ubangiji duk mutumin da ya zalunce ni a cikin musulmai duk mutumin da ya zage ni a cikin musulmi duk mutumin da ya ci naba na a cikin musulmi faji alhum fi afiyati fi hilli fi afwi ya Allah kai musu afwa Allah ka sanya ya zama toron gomi ka fahimta zancen Allah ka sa ya zama saboda haka wannan shine sadakan da yake yi sadakan wanda ya zage shi sadakan wanda ya ci mutuncinsa sadakan wanda ya zalunce shi da sassafe sai ta Allah ni ban da naira da wannan wannan zaluncin da aka yi mun cutar da ni aka yi zagin da aka yi mun to na sadakar da shi <laughs> to waye na shine fa sufaye bayin Allah su ne har manzon Allah fa yake kwatantar da sahabbansa ku zamanto kamar Abu Damdami ka gane ko saboda haka fakana la yashtamu man shatamahu shi baya zagin wanda ya zage shi wala ya zulimu man zalamahu bai ya zalunta wanda ya zalunce shi wala ya mu man darabahu da ke shi in ka gaji da safe zai ce to yayi sadakansa in ka zalunce shi da safe in yata zai ce to yayi sadakar wannan zaluncin da kai masa in ka zage shi da safe to sai ce to yayi sadakarsa to iyayenmu da ba sa zagin karantar wannan na annabi Muhammadu shi suka ɗauka abin da ya sa ba sa rabawa in ka ce musu kaburi sun barka da ubangiji Ka ce musu yan bidiya sun barka da ubangiji Ka ce musu mushirikai sun barka da ubangiji Ka yi musu kage ka ce salatin da suke kuke karantawa ba annabi kuke wa ba sun barka da annabi an ci karatun? to mu dawo har yanzu cikin bayin Allah wanda suke da halin sufaye sufanci wannan shi ne zunzurutun sufanci an fahimci zancen to wannan kuma shi ne Ibrahimu bin adhama sufi ne bawan Allah a lokacinsa ya kai ya kawo yana cikin akabiru waliyai manya in ka ce ibrahim bin adhama duniya ta san da shi rajulun min kibari salihina yana cikin manyan salihai fi zati yaumin wata rana marra fi tariqin yana tafiya akan hanya da almajiransa suna tafiya wai za bi rajulin yahudi sai ga wani bai yahude wa ma hu qalbun a tare da shi ga kare hazal yahudu wannan yahudun fara da hazal yahudu an yastafiza sayyiduna ibrahima sai ya nemi ya tozartar da abu ibrahim ibrahim ibn adhama fa lahu ya ibrahim ya kai ibrahim alihi ya yabqa abharu min zambi kalbin am zambu kalbin abu min lihiyatika ku ji wulakanci ya ce ibrahim bunu adahama shin gemunka nan shi ne mafi sarkaka akan jelar wannan karen nawa ko jelar kare na shi ya fi sarkaka akan gemunka kun fahimci zancen nan ka sai dai cin mutunci ya kare kenan ku. kamar fa yanzu gwamna ne yana tafiya fa ka tare shi ka ce masa Gemu kan nan da gemu taure wanne ya fi ka san dai ba sai ya yi magana ba ko ba ka fahimci zancen ba wallahi ba zai yi magana ba security ne za su yi magana a wajen ko ba ka fahimta ba balle shugaban kasa ko ba ka fahimta ba to kuma yana nan da askarawansa da mabiyansa me zai mayar masa ya ce to da ya ɗago kai ku ji sufaye sai ya ce idan gemuna idan na ya kubuta daga barin shiga wuta in na lihiyati minan nari idan gemu na ya kubuta daga wuta fafiya fakiya akramu ne mafi girma wa shi ne mafi sarki min zambi kalbika da jelar karanka wa in lam naja wa in lam tanja idan ko bai kubuta ba lihiyati gemuna minan nari daga wuta wa zambu kalbuka akramu wa atharu minha jelar karanka ita ce mafi girma ita ce kuma mafi sarkaka la ilaha illallah ka ji sufanci wannan shi ya sa shehinan mu ka kun zage su kun ci mutunci su ba su yi magana ba wannan shi ne dalili an fahimtar can to me ya faru bayan wannan magana fayalaha min ijabatu ya girman wannan amsan da aka bayar wa ya laha min hikimatin eh? mamakin wannan hikima falan ma sami al yahudu a yayin da yahuda ya ji wannan zancen hazal jawabu wannan amsan alhalimu min Al-muminil karim daga mumini mai karamci kala ta wannan ba ya yace wallahi hazihi alahlaku lahiyal ahlakun nubuwaci wallahi wannan ɗabi'un shine ɗabi'un annabci fakala ashhadu allah la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah amma ce wai ɗabi'a kullum zagi kafurtawa mushirikantarwa shekara arba'in da biyar har yanzu no going back to shi yasa muke cewa da dukkanin girmamawa shek balalau ka riki girmanka yadda iyayenmu da shehinanmu eh suka ce bai kamata ba to kai maka rike girmanka shi yasa wannan karatun sunansa idan kunne ya ji jiki ya tsira fa in uduna bayan wannan zancen namu idan ka dawo da irin makamanci irin wannan karatun na 'yan tasha na marasa hankali to mu ma za mu dawo irin wannan lafazin za mu mayar muku kabo da kabo wa illa in ko ba kai ba za mu mai girmama juna saboda kasancewarmu muna gari ɗaya muna al'umma ɗaya idan na fito almajiranka makusanta ka muna mutunci da su muna girmama juna to mu tafi a haka amma inda irin wannan wa'azin za ka yi in ka sake yi shak balalo wa in utun uduna billahi zai idan ka ke dawa ba za mu yi shi cikin tausassan harshe ba mu ma cikin kausassan harshe mu ma za mu yi kuma kabo da kabo shehinka bai fi shehina ba malaminka bai fi malami na bashak bala ba babanka bai fi babana ba ko ba haka ba saboda haka me mutunci ka kiyaye mutuncin shehi na in kiyaye mutuncin shehinanka ka kiyaye mutuncin babana in kiyaye mutuncin babanka ka kiyaye mutuncin malamai na shak balalo in kiyaye mutuncin iyayenka kai ma wannan shine zaman lafiya ba yadda za ka zagi shehi na wanda duk duniya na karrama shi kai ka zo ka ci mutuncinsa saboda ni ne a ni ban da wannan hakuri a kai kai ban je nan ba ku bari in kai sittin <laughs> ana wakala ko ba ba ku bari in kai sittin ko 70 a amma yanzu in kai min ni na zabi ramawar kafin shekaru na ya kai in ja in mu bar wa na baya ko ba ba na baya idan suka zo sai mu ce to ku mayar musu da irin harshen su bari mu ba ku wani kisa alhaji ibrahim ɗan maulana Sheikh Dairu usman bauchi ka fahimci kun fahimci zancan? kai yola fa ta fara zafinta ba wai yamma fa yanzu an saki iska kenan ko an fahimci zancan? alhaji ibrahim ibn maulana Sheikh Dairu usman bauchi ku gare karamci irin na ɗan ɗarika sati uku ko hudu da ya wuce ya zo auren ɗan shag balalo takanas ta kano ya shiga jirgi ya zo garin nan ya je masallacin na 'yan izala aka ɗaura aure da shi don girman Allah in akwai mutunci da kara ka san dai shag balalo in ka ci mutuncin shey ibrahim in ka ci mutuncin ba ah, shau tijjani in ka ce mutuncin shek sidi abdulkadir jilani ba ga mutuncin alhaji ibrahim ba ba ga mutuncinsa ba ya shiga takanas ta kano ya zo auren ɗanka ya shiga cikin masallacinku aka ɗaura aure da shi sannan ya shiga jirgi ya koma inda ya fito hausa suka ce ana barin halal ɗan kunya eh? to da Allah mu dinga girmama juna mana kuma abin da nake so ku fahimta wallahi azimu in sun fito ne ba suke nuna wa almajiransu mu kafirai ah to ka ce mun kafiri amma in muka hadu a mahaɗa in aka ce Allahu akbar ka bi ni sallah kuma ku fahimta ba yanzu yaudara bai shiga cikin nan ba eh yanzu limamin balalau wanda yake masallacin balalau ba zan iya irga adadin da na bi shi sallah ba wallahi azimu shi kuma bai isa ya irga adadin da ya bi ni sallah ba bai isa ba yadda ni ma ban isa in irga adadin da na bi shi sallah ba wallahi azimu shi ma bai isa ya irga adadin da ya bi ni sallah ba kai ni nawa ya fi yawa ma saboda inda zai je ya same ni din ni ne limami amma saboda karamci wani lokaci cewa ya wuce ya yi sallah limamin balalau na juma'a shugaban 'yan izala na adamawan gaba ɗaya bai isa ya irga adadin da ya bi ni sallah a bayana ba bai isa ba don sama da kusan shekara ishirin muna tare to don girman Allah to ya aka yi na zama kafiri to ya kamata a tambaya ko in ni kafiri ne shugaban yan izala ya nabi na sallah ni ina bin limamin balalau sallah shi yana bi na sallah to waye kafiri a cikinmu ya aka ina zama kafiri kuma in na wuce kuma za a bi ni sallah kaga akwai yaudara a cikin lamarin nan dalla mu ga mabiya gaskiya mana Musulunci nan ana so da ba so kai ba kai saka cire ni ba kamar yadda ni ma ban isa in cire ka ba dan ba musulunci ba kayan gidanmu bane ba gadon babana ba ne balle yance kai baka cikin gado ka tafi ko kai dan agona ne ba za ka gaji babana ba a musulunci ya wuce wannan an fahimci zancen to saboda haka ya ibrahim da ya zo alhaji ibrahim maulana ibn maulana shak ɗaya rubuta ya zo mun je wajensa ziyara da su mu wakilu wala yana kwance a ɗakinsa ina shiga ina assalamu alaikum yana gani na sai ya tashi ya ce kai ina bin karatunka ina faloyi naka ina kallon karatunka yana zaune ya tashi ya zauna ya ce zo ka zauna a kan gefe nan akara kallon nan ma ya isa a kawo maka kujerar ta ya isa akara kallon muka gaisa muka gaisa sai shehi sai ya kawo min kisa guda da ya ce shehi ya ce wata rana wani ɗan izala ya zage mu ya ci mutuncinmu sai aka zo aka gaya wa shai cewa fa ga wani ɗan izala ya zazzage mu ya ci mutuncin mu. sai shai ya ce to a cikinmu a samo mana irin mai harshensa shi ma ya ɗanɗana masa <laughs> ah to ai sun shayi sun san me shari'a su girman su ya kai ba za su yi wannan din ba amma tunda Allah ai sun san Allah ya bada dama ko ko ba haka ba fa in akamtum fa akibu bi misli ma ukimtum bihi wala in sabartum fa huwa khairul lisabirina saboda haka dan izala in ba da irin wannan harshen ba ba za su fahimce ka ba ni kam ba kwa gani ne idan muka zauna a nan muka yi karatu in ba ɗan hayaniya ba ne akwai mutumin da ya isa ya ce zai mana raddi Dan abin da muke yi din. sai mun tace shi kafin mu faɗe shi Allah lafa hara billahi da zila ila wa shakara saba da ishirin nake mukabala da ɗan izala bai taɓa kai kaya na kasa ba ba ni bana ba bana boko ba ne wani ba Gogege ne wallahi gogege ne kai ka tunkare ni da bid'a ka isa wa ko ayu. ai a ranan ba za a sake kiran sunanka ba idan baka gane ba ya mutu amma watakila wasu almajiransa suna da labari ka je ka tambayi waye shak ali mustapha a maiduguri shekaru goma sha bakwai zuwa sha takwas muka yi aron gama da shi billahi la ilaha illa huwa bai kwashe lafiya ba ihu a kofar gidansa muka yi anguwansu a fizan muka yi mukabala da shi akan maulidi aka kwashe shi aka fita da shi zai sake dawo ce a'a an yi maka ci daya. Allah ya ce in ka sake wa yaron na zai mata adi. wallahi ba aka tafi aka kama shi aka tafi da shi wannan fa akan maulidi akan ibnu Taymiyyah da yace eh, wa ta'zimul maulidi wa tihazuhu ajrun azimun li husni kasrihi wa ta'azimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wannan magana kusan shekara 20 ake nema fa sai nake mamakin sai shekara uku da ya wuce ne aka turo da maganar nan su su su Dr. Ahmed da wannan suke ta sayinsa a kansa Sani Rijiya Lemo wannan ni kusan shekara 20 muka yi mukabala da shek Ali Mustafa da na zo anguwan a maulidi na ce maulidi da kuke cewa bidiya haramu nan shehin ku ibnu taymiya ya ce abu ne mai kyau ashe shi yana jina washe gari ya hau masallacin babansa ya shiga ya ce duk abin da na zo na fada ya ce karya ne ibnu kayyum ibnu Taimiyya bai faɗi wannan maganan ba washe garin ni kuma bayan ishayi ina maulidi a wani anguwa yara anguwa suka zo ci akara raka eh maganan da kafa nan fa Ali Mustafa ya ce kariya ne nace a a a a ai ni ba na kariya wallahi nace a littafin malami sana gani gobe ku je ku hada maulidi zan zo da littattafan na zo da littafin wasu al mu usratul mustaqim a sahabar jahim shi ma ya ɗauko nashi da na fito na zo na zauna sai na zunguro na zunguro shi ce idan ka ci ka dan halal ce gashi na ɗauko littafi na zo ka zo mu kara da kai sai ya ɗauko ya zo sai ya ce akara kallon ni ne ya ce ni ban ma san shi ba lokacin ya ce kai ne ya ce kwarai kuwa ya zo ya zauna a gefe na ta hannun hagu ya ce to bari in karanto na karanto da larabcin sai ce ba ni gani na ce bari in fassara wa mutanen da suke jin dan anguwan ya cika kaf da kafa ma ba za ka iya wucewa ba a fizan tsohon anguwan mai da ribe sai na fassara wa mutane sai to abinda ibnu taimiya ya ce wata azimul maulidi girmama ran da aka haifi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam rike shi kamar ranar sallah ya ce aluhu yaf'aluhu ba'dun nasi ya ce hakika sashin mutane suna yi kaji ibn taymiya ba a karni na bakwai ya zo ba shi ma ya zo duniya ya samu adam maulidi Yace ce kad ya fa'aluhu ba'dun nasi fa yakunu lahu fihi ajrun azimun ya ce duk wanda ya yi maulidi zai samu sakamako ba a wajen ubangiji ibn taymiya ya yasa ka bari haka me dalilin ka yace li ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace li husni kasbihi wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace saboda kyakkyawan niyyar su da kuma suna yin maulidi ne dan su girmama manzon Allah dalili ne bai kafu ba sai na mikawa Sheikh Ali Mustafa yana da ba hannunsa amma bai san a wani feji yake ba littafin yana da shi a gidansa <laughs> sai ya ce ba ni sai na mika masa nawa littafin ya dubi bongo ya ga nasa iri ɗaya ne ya dubi ya karanta abin da ibnu ya faɗa sai ya ce eh, ibnu taimiya ne ta faɗa amma ita makarya take yi <laughs> ka san in babbar ne hausa bai shi ba <laughs> daga nan ba sai aka yi masa ihu Eh? haba ai ba fara karatu ba minti nawa yanzu to bara da ka an karo da dan akwai maganganun da nake so yin yi anan an bayan zancen aha kun jire da ibrahim bin adhama ya mai da martani ko eh قال ابن عباس رضي الله عنهما من تفسير هذه الآية فلما سمي اليهود إنان آية تكي الله جوالا تسوي الحسنات ولا السيئة إدفع بالتي هي آسن فإذا الذي بينك وبينه أداوة كأنه ولي حميد كجاب الله يفدا mutum ya yi maka wauta ka rabu da shi kai ka كابا masa soyayya ka fahimta ko amma ya Allah ya ce ba masu samun wannan sai wanda masu hakuri wa ma yulaqaha illa kullu zu hazzin azim an banzance ko ibnu abbas yace ce, eh, idifa billati hi asan fa izal ladhi bainaka wa bainahu adawatu ka kyautatawa eh, idifa ka aje billati asan wanda ya muna na maka maka kyautata masa faiza ah, faizan yazi bainaka wa bainahu adawatun wanda ma akwai adawa a tsakaninku in shi yana yi maka kai kana kyautata masa to zai zo ya zamanto masoyi amma Allah ya ce ba mai samu wannan sai mai hakuri sai mai sananin rabo shine ibnu abbas ya ce ah, qala amara Allahul mu'minina Allah ya umurci mu'minai bi sabri indal gadabi su yi hakuri a yayin da suka yi fushi wal hilmi wal afwi inda al isaati su rungumi afwa da rangwami a wajen da lokacin da aka muzanta musu fai za fa alu zalika idan suka aikata haka a asammahumullahu Allah zai kiyaye su mina shaiɗani daga shaytan wa a lahum aduwahum makiyinsu ma zai zo ya rinsuna musu an fahimci zancen ka annahu waliyun hamid wa a Haruna, ma'ana zalika wasu suka ce a'a ma'ana wannan idfa bi salami ala man asa'a ilaika isa'atuhu duk wanda ya muna na maka to ka bi shi da salama kar karama an fahimci zancen to mu je kuma قال تعالى وهو يتحدث لنا من صفات المتقين الله ينا زنتا منا صفوف المؤمنين allazina yuslihuna fil ardi wanda suke gyara a doron kasa sai Allah ya ce wala yusruna wanda ba sa barna a doron kasa wallazina a'adda lahum subhanahu wa ta'ala jannatahu wanda Allah ya tanada musu aljannansa Allah ya ce allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al ghaiz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin wadanda suke ciyarwa lokacin yalwa da lokacin wahal duk su suna ciyarwa wal kazimin al ghaiz suna haɗiye bakin ciki wal'afi na anin nasi suna yafewa mutane wallahu yuhibbul muhsinin hukiya an bada labari anna jariyata wata baiwa tana ɗauke da ruwa a da tulu ta subbul ma'a li ali ibn husaini sai ya zo yana zuwa ko ba sai tuntube ta yi tuntube kawai tulun da ruwan kawai sai ta zuba kan saidina aliyu dan husaini kamar yanzu zancen sai ransa ya ɓaci ana ba maganar ran sallah ne a wani kauli ma an ce jan miya ne dage-dage ranar sallah an yi shinkafa da shi kuma ya sa karan kayan safari sol ya yi ado yana zaune a kofar gida kawai bai wannan tana fita kawai ta yi tuntube sai kan sai gashi nan manja gaba da farin kaya sai ransa ya ɓaci sai wannan baiwar sai ta ce wal kaziminar gais sai ya yi murmushi ya ce na hadiye bakin cikin nawa to ai sai wannan baiwa ta ce to ai mumine ba anan suke sayawa ba wal afina anin nasi ai suna yafiya ga mutane yace je jeki na yafe miki <laughs> sai ta mata ta ce wallahu yuhibbul muhsinina Allah yana son masu kyautatawa yace je na yan taki <laughs> to wannan shine makarimul ahlak abba zan ce ko amma kai ba a taba ba maka zunzu fada ya za a yi musulunci ya ci gaba a hannunka tun da izala suka bayyana musulunci ta ci gaba a kasan nan na karshe amma zan ce ko haza sai na hasanul basari rahimahullahu ta'ala wannan sai na hasanul kasan da kowa ya san waye hasanul basari sufi ne ko ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo masa fakala lahu inna fulanan kad aqtabaka wane wallahi ya zage ka ya ci mutuncinka ya gaya wa waye hasanul basari zan ce ko fa ba asa ilaihi sayyidina hasan ɗabakan minar raɓa kwando-kwando na dabino ya ce ku ɗauka ku kaiwa wannan mutumin da ya zage ni <laughs> ko ba kwanciyar ba ma'ana buhu-buhu na shinkafa ya ce ku ɗauka ku kai masa wanda ya zage shi din ba da aka ɗauka aka kawo ya ce eh, wa ya kai ce a ah, hasanul basiri ne ya ce mu kawo maka sai shi ma ya biyo baya a gane ko ya ce ku ɗauko ku zo da shi wakala da shi aka zo ba aka sa aka sa a gidan aka cika mana yace waye ne yace a ah, Hassanul Basri ne ya kawo maka yace shi kuma yana kofan gida haba eh sai ya fito a guje yace suka gaisa yace faqad balagani hakika ya iso mun, sakonka ya, ya iso mun. annaka eh, balagani annaka uhdaita ilayya hasanataka na samu labari ka yi min hadiyar kyawawan ayyukanka mala ali babu ko baka fahimta ba wallahi ina zaune ne sai yanzu aka kawo min labari sallolinka aziminka zakanka hajjinka duk ka ɗauka ka bani shi yasa ban san irin tukwicin da zan yi maka ba <laughs> Shi ne na dodo maka tirela ɗaya na abinci na kawo maka ba wannan shi ne abin mawakin ba fa a ratu an ukafi aka alaiha na so in kyautata maka saboda wanda ya maka irin wannan kyauta ka kamata a kyautata masa ko to shi ya sa na ɗauko maka wannan kwando kwando dabino tumatir na kawo maka alaiha amma da Allah ba a ka yi mun uzuri da Allah ka yi hakuri eh? fa inni la an ukafiya ka wallahi ni ba zan iya saka maka ba wannan dan guntun abin da Allah ka rike shi da ina da shi da na kyautata maka fiye da haka da Allah ka yi min uzuri dan wannan su iya abin da zan iya in yi maka da ina da gida da moto a Abuja da na baka <laughs> Allah za mu je lakira za ku yi kallo ba ba suna jin daɗi ba ‘yan tijaniya kafurai ne Allah ba suna jin daɗi ba La'ila ila mu je lahira za ka ga abin mamaki wallahi tallahi Allah ya ce kun san mufulis? suka ce mufulis ai talaka ne wanda ba shi da naira ɗaya, manzo Allah ya ce ba shi ba ne? manzo Allah ya ce wanda ya zo da sallah azumi zakka hajji na filfilu kaza kaza amma ya zagi wannan ya kafurta wannan ya mushrikantar da wannan ya cuci wannan ya azzalimi ya zalunci wannan duk kyawawan ayyukansa sai a ɗauka ana rabawa idan kyawawan ya kare amma har yanzu zagi da cin mutuncin da ya yi wa mutane bai kare ba eh, bai kare ba ba ga fahimta ba to ya za a yi tun da kyawawa sun kare to ai akwai wanda suke da zunubi aiko to sai a ɗauko zunubansu a lafta musu a ɗauko zunubansu a lafta musu a gane ko sai an gama kaɗai sai ce to sai a tura shi ya je wuta to da Allah a nan bangaren bari in ba da labarin minti ɗaya yanzu kabiru gombe dai. satin da ya wuce muka yi masa raddi ya ce salatul fati ba annabi muke wa ba muhammadu bakari muke wa shi yasa in kun lura a karatun na ce a nigeria kaɗai fa mun kai mutum miliyan 60 zuwa 70 na ci janawa yana da hasanan da zai iya bayuwa mutane miliyan 60 ma'ana yana da kyakkyawan aiki da zai biya mutane miliyan 60 a ranar kiyama wannan kasafin da ya yi ko ba haka ba kaga ai da kyar aje dubu ɗaya kyawawa sun kare kai da kyar a kai ɗari ko ba haka ba to sannan ayyukan munana na mutum miliyan sittin saba'in a ɗaura maka kabiru gombe shekara dubu nawa za ka yi a wuta in an gama fana nigeria za mu je ghana akwai tijanawa za mu je togo za mu je niger za mu je senegal za mu je morocco za mu je america za mu je ingila za mu je china za mu je india za mu je rasha za mu je za mu je za mu kabiru gombe ina za ka sa kanka a kuru haza astaghfirullah li wa lakum allahumma salli ala sayyidina